daidai da 22 ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 124 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam al Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi littafi ne mausu'a a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da ibada da manhaji da tsarin al'amuran manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula malamai suna jinjira ga ibnu qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a inda yake aikin hajji a kasar makka nesa da iyalansa da ainihin kayan aikin sa da Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi muna ta karatuttuka a cikin babukan da suke da alaka da ainihin ibadu na aikin haji wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da ainihin karantawarsa zamu tashi a inda malam yace faslun wa amma kaunu umratiha tilka kaunu umratiha tilka mujzi'atan an umratil islam dangane da kasancewa umara wacce Aisha radiyallahu anha ta dauko daga Tan'im shin wannan umara tana iya wadatarwa ga umra ta wajabci a musulunci ma'ana umran nan da ta yi tana iya wadatarwa umrar da ta yi tare da aikin hajji ta amin wadda take cikin aikin hajji wanda aka dakatar da ita saboda wato samuwar zubar jinin haila kuma ta ƙara sata amma ba ta ji daɗin haka ba daga baya ta neman zala su sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta fita ta na'im to ta ɗauko ainihin wato harama tare da rakiya kaninta dan uwanta Abdurrahman to wannan umara ta farko ita ce asalin umara din shin za ta iya wadatar mata umran musulunci fa fihi kaulani ko ba za ta iya ba akwai maganganu guda biyu lil fuqaha wasu suna ganin tana wadatarwa wasu kuma suna ganin a'a wa huma riwayatani an ahmad al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah akwai dukkanin wadannan dukkan waɗannan riwayoyi na cewa ta wadatar wata rana kuma ya ce ba ta wadatar ba daga gare shi kaɗai wallazi na ƙalu la tujzi'u waɗanda suka ce wannan umra ba ta wadatar ba ƙalu suka ce al'umratul mashru'a allati shara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai umara wacce take ta shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wa al'ummarsa nau'ani manzon Allah ya shar'anta wa fa'alaha kuma ya aikata ta nau'ani iri biyu ce la salisa lahuma babu na uku ko dai umratul mutamatta wa hiya allati azina inda al ko dai umra ta mutumin da ke yin tamattu'i aikin haji na tamattu'i wace irin wannan nau'i na umara itace wadda annabi alaihi salatu wassalam ya ba su izinin su dauki harama game da ita a miƙati a can abiyaru ali wannan daba hafi fi asna'it tariq da aka kamo hanya kuma za a iso makka sai ya kwadaitar ya nuna ainihin mustahabbancinta da cancantar ayita wa aujabaha ala man lam yusikil hadiya inda safa wal marwa bayan da aka iso makka aka yi dawafi aka tafi wajen sa'ayi to anan sai manzo Allah ya ce to kuma yanzu dole ne hukunci ya canza duk wanda ba shi da hadaya lallai ilaihin ya mai da ibada ta zama umra ta tamattu'i to wannan shine nau'i na farko kenan umra ta mai tamatu'i mutumin da ya tafi aikin hajji yayi tamattu'i ko da bai taɓa yin umara a duniya ba wannan umarar da yayi ya warware to ta wadatar mishi akan umara ta wajibi da ke kansa wasaniya nau'i na biyu al-umratul mufrada allati yunsha'u laha safaru suka ce sai kuma umara wadda ake yin ta ita kadai wacce zaka fara da tafiya dan ita kana garin ku kawai ka je ka kama hanya ka biya jirgi ka tafi ka umar ka ta mutaqaddima kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurun da muka ji daga rana da ta Hudaybiya da ta ainihin Qaza wadannan duka umara ce zaka taho kawai zuwa Makka abin da ya kawo ka kawai shine umara babu wani abu ban da shi kamar yadda mutane suke a lokuta daban-daban cikin uh, watannin da ba na aikin hajji ba a Ramadana a Shawwal abin da a Ramadana ko a Rajab ko a Safar ko a Al-Muharram gwargwadon hali daga dai watan ainihin wato Al-Muharram ya wuce wata na aikin haji sun wuce har zuwa shawwal wanda shine wata aikin haji to farkon watan wata aikin haji to a waɗannan tsakankanin daga safar zuwa ramadan to waɗannan watannin zaka iya zuwa a koyaushe ka je kai umara kamar yadda kowa ya sani ko to wannan ita ce ɗayan nau'i na umara wata ke umara ita kaɗai kilo malam ya ci gaba da cewa a ah, wakil wafi kiltahima ko a ah, Um, ka umarihi almutaqaddima wa lam yushra umratun mufrada ghayr hatin ba a shar'anta wata umra daban ba in banda waɗannan wa fi kiltayhima almu'tamiru dakhilun ila makkah a dukkanin umarorin guda biyu da umrar da ke tare da aikin haji na tamattu'i da umrar da ke take ita ita kadai to duka waɗannan umarorin me yin su kaga mutum ne wanda ya taho daga wani gari zai shiga makka wa amma umratul kharij ila adnal hil amma umara ta mutumin da yana cikin garin makka sawa'un mazaunin garin ne ko dan ne ko bako ne sai zan yana cikin garin makka amma yanzu kuma zai fito zuwa ga wurin da ba harami ba hilli mafi kusa falam tushra wannan babu ita shari'a wa amma umratu aisha ita ko wannan umra aisha wadda ta yi daga daga anan akwai sabani a cikin riwaya faqila wasu suka ce bi arafa ya faru ne wato jinin ya dauke mata ne a arafa kenan a zahiri a ran tara ga wata haka zarawa mujahidun anha haka mujahid bin jabar ya ruwaito radiyallahu rahimahullah daga gare ta radiyallahu anha kamar da al-imamu muslim ya fitar da hadisin warawa urwatu anha annaha azallaha yawmu arafa wa hiya ha'id Urwatu dan Zubair kamar yadda yake a cikin riwayar Bukhari da Muslim shi kuma ya rawaito cewa Aisha ta bada labarin cewa rana Arafa ta riske ta shine ma'anan azallaha azallaha yawmu arafa rana Arafa ta riske ta wa hiya ha'id alhalin tana haila shi ma da yace wala tanafi bainahuma babu ko babu sabani tsakanin cewa ta yi tsarki ranar arafa da kuma ranar arafa ta riske ta tana da haila don ta yi tun daga gari ya waye ranar arafa har zuwa azahar tana haila ka ga ka ranar arafa ne daga nan kuma jini ya ɗauke mata kuma ta yi wanka duka da ranar arafa ne kamar da aka ce ne mutum ya, ya, rayu shekara saba'in misali sai wani waje kuma ka ji an ce saba'in da ɗaya wanda ya ce saba'in yana kirga shekarun da suka cika ne tsaf wata sha biyu biyu so saba'in sai tsaya iya wani kuma sai ce saba'in da ɗaya sai kirga har da shekarar da aka shiga ta saba'in da ɗaya ko da kwana ɗaya aka yi a cikinta kamar yadda yanzu misali da muke karfe takwas da minti ashirin da biyar to muna awa ta tara ne an wuce awa ta takwas an shiga cikin ta tara ina fata mun fahimci wannan to haka abin yake a nan a cikin rana guda abin biyu ya faru ta wayi gari cikin jini amma rana bata faɗi ba jinin ya ɗauki da haka wancan sai ba da labarin abin da ya faru a farkon wuni cewa tana haila wani kuma sai ba da labarin abin da ya faru a ƙarshen wuni cewa ta yi tsarki a ranar wal sahiha sahihani wa hamala hamalahu bin Hazmin ala ma'anai waɗannan hadisai guda biyu ingantattu ne alimamu abu muhammad ali ibn Hazmin zahiri rahimahullah da yazo tashi fassara sai ba su wasu ma'anoni guda biyu masu ban sha'awa ya ce. فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده yace tsarkin da tace tayi ta tsarkaka arafa tana nufin wanka da tayi a ranar domin tsayuwa arfa jinin bai ɗauke ba amma tunda manza Allah ya bata damar ta ainihin yi ibadoji in banda dawafi to da aka za dawa tsayuwa arafa sai ta wanka to wannan wankan shi ma sunan shi tsarki tsarki ne shi ma kamar da mai jinin haila idan za ta kwanta bacci tana yin alular kwanciya bacci wannan alular ita masu sunanta tsarki tsarki ce ita ma ina fata mun wannan da zai ya ce yace abinda ake nufi kenan da na farko ya ce li annaha kalat saboda a cikin riwaya ta ce ne taɓa hartu bi arafa hartu ta yi ishara da lafazi na ainihin wato ta tafa'ala na yin aiki a aikace taɓa hartu wato namu ba sharanci aikin yin sarki. wani yana da bambanci da mujarradin al tahur wa tatahhur ghairu at a yayin da lafazin tabahara ya bambanta da tahura ah kamar da aya ta bayyana faɗin Allah wa yas'alunaka anil mahid anil mahid qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna ko sai Allah ya ce hatta ya tsahurna da Allah ya faɗo nan sai ce kuma fa'iza ta tsaharna to kaga ya tsahurna wato ku guje wa mata kar ku je ku sadu da su ana tambaye ka game da haila ka ce musu haila kazanta ne ku kaurace wa mata in suna haila amma idan sun kar ku je kar ku kusance su sun yi tsarki sai ce wala taqrabuhunna hatta ya tsahurna hatta ya tsahurna. akwai kira'a wannan ita ce ta ibnu amir da asim da nafe da jumhurul shi ne, hatta yatahurna za a yi ma ha'un damma da tasiri kan ba'un da a kan ba'un hatta ya akwai akwai kira'a ta hamza da kisa'i wanda suke karantawa da hatta hurna da shadda kan ba'un hatta ya yaffa hurna ah, wasu malamai sun rajahatar da cewa a logance kira'a ta yaffa hurna ta fi dacewa da ka'ida wallahu alam karanta littafin ah, ahkamul qur'an na ibn al-arabi da kuma littafin ah, abin nan al-jami' li ahkamul qur'an na imam al-qurtubi to idan aka ce haka wajen wala taqrabuhunna ana karanta lafazin qaruba akwai yaqrubu da damma akan ra'u mudari'in shi da kuma qaruba yaqri yaqribu da kasara akan ra'un ɗin to kai ma ba'un damma ma'anan shi wala eh, taqrabu hunna idan ya zama daga ƙaruba ne ya ƙarubu ai wala tadnu min hunna kada ma ku kusa da su kuma karanta da ah, da ishara zuwa ga cewa wala taqribuhunna da wasalin ƙasa ma'anan shi wala taltabis bihinna kar ku cuɗanya da su to da ka annabi malamai suka darajantar da cewa to wannan daga masdari ne na qaruba yaqribu dan mulabasa shine kwanciya da su ɗin kwanciya aure A ga shara bata hana kwanciya kwanciyar wato kusanta juna a matsayin masu kauna juna ba kwanciya a shimfada guda Allah yakan sa Aisha ta daure ainihin marata kuma ya rungume ta tana haila ah, kuma kamar da hadisi suka tabbatar eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa musulmai su zama tsakatsaki ne dangane da mata masu haila kada su ainihin kyamace su gaba ɗaya yadda yahudu suke yahudawa idan mace na haila sai a fitar ta daga cikin gidan a sata a cikin wani daki daban ba za ta fito bai ta gama ba a cin abincinta ba a magana da ita ba a ta ba a kome su kuma nasara da suka zo su kuma sai suka zo suna yin komai har kwanciya har jima'i sai manzo Allah sallallahu alaihi a cikin shari'arsa sai aka hana wancan abin da Yahudawa suke wanda yake bayuwa zuwa ga zalunci da tauye haƙi aka kuma hana abin da Kirista suke wanda yake bayuwa zuwa ga jahilci su kuma da wauta da rashin tsafta sai za a tsaka tsaki kenan za a ci abincin ta za a kwana a ɗakin ta za a yi hulɗa da ita amma babu saduwa aure to game da ayin ne. ya ƙahurna daga tsahura har su yi tsarki tsarki a nan kamar da malamai suka fasara karanta ainihin adabu zifaf ɗaukewar jini shi ne tsarki ɗaukewarsa to kuma duk malamai sun yi jima'i akan ɗaukewar jini kaɗai baya halasta saduwa da ita sai an yi wani abu da ya a akan haka to me abin da zai a akan haka shi ne fa'iza ta tsaharna in suka tsarkaka tatsahur anan shine sai sun wani aiki can ba aikin su bane aikin dabi'a ne in lokacin jinin yayi kawai ya kare ina fata mun gane amma tatsaharna aikin da za yi ne to anan ne aka samu sabani shin abin da za su yi din idan ta wanke al'aurata kadai ya wadata ko sai ta yi alola ko ko sai ta yi wanka magana da tafi ainihin inganci a karkashin albara'atul asliya shine idan mace ta yi tsarkaku daga jinin haila idan ta wanke dattin jinin da ya ragu da ke jikin al'auranta da matse matsin cinyoyinta ko makamancin haka to ta halasta ga mijinta matuƙa babu wani mani'i daban kamar azumi ko makamancin ko kuma ba kwananta bane ko makamancin shi in ya so in har suka yi tarayya a wannan lokacin abin ke kanta ya zama wanka biyu kenan karanta littafin ainihin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah a takaice uh, ibn hazmin ya amfani da waɗannan lafuza wajen uh, nuni zuwa ga cewa abinda ake nufi da tatsahuri da aka ce aisha ta yi shine tsarkake jikinta saboda ibada tsayuwa a arafa ba wai jinin ya kare bai ina fata mun gano wannan ɗayan kuma ishara akan a ƙarshen wannan rana ko kuma kamar da zamu zo mu ji sai jinin ya kare Malami ya ci gaba da cewa qala wa qad zakara al-qasim yawma tuhriha annahu yawmun nahar yace to ka gani uh, alqasim dan muhammad dan abubakar ya ambaci cewa ranar tsarkinta ranar sallah ne ma'ana jinin bai dauke ba bate wankan tsarkakuwa daga haila ba sai wa shagarin arfa din menene wankan da ta da aka da suna ta tsahuri ranar arfa shine wankan tsayuwa arfa ina fata mun gane amma wankan tsarkakuwa daga haila sai wa shagari ranar sallah ta yi shi annahu yawmun nahar wa hadithuhu fi sahihi muslim hadisin ainihin shi alqasim yana cikin littafin muslim ah, qala yace inji ibnu hazim kenan wa qad ittafaqa alqasim wa urwa ala annaha kanat yawm arafa haida domin ko alqasim dan muhammad da urwatu dan zubair rahimahumullah waɗannan malamai daga cikin tabi'ai daga cikin dakkan malamai mafiya kusanci da Aisha cikin ɗalibanta sun haɗu akan cewa ah, ta kasance ta yi tsarki ne tana ta kasance tana cikin haila a ranar arfa ko kuma aqrabun nasi minha wadannan sun fi kowa kusanci zuwa gare ta wa abu daud al-imam abu daud sulaiman bin al-ash'ath as-sijistani rahimahullah sahibu sunan ya ruwaito a cikin littafin sa as-sunan yace haddathana muhammad bin isma'il haka yake anaku to wannan kuskure ne ku gyara shi haddathana haddathana musa ne waye na shebu da musa duka muhammad ne to kuskure ne kai tsaye wannan kuskure ne na inji kowa ya gyara nashi zuwa Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad ibn Salama an Hisham ibn Urwa an abihi anha wannan isnadin idan ka koma cikin littafin ainihin wato sunan Abi Dawud zaka same shi kamar da muka ambata cewa haddathana Musa ne Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki al-Minqari babban malami daga cikin malaman Bukhari da kuma Abu Dawud din wanda yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita ya rasu a hijira da shekara 223 shine a wannan isnadin zaka ga isnadin ma sai da Abu Dawuda ya koro wani isnadi ya ainihin wato ya tahawil sanad to Musa bin Isma'il kenan amma Abu Dawuda na da wani malami daban mai suna Muhammad bin Isma'il ba Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ba mu kiyaye Bukhari baya daga cikin rijalu Abi Dawud amma akwai Muhammad bin Isma'ila albasari wanda aka fi da suna maula bani hashim maula bani hashim wanda bararren bawa ne ga su ibnu abbas wanda shi kuma maqbul ne kamar da ibnu hajarin ya sannafa shi riwayarsa sai in an samu ba, wannan shine kawai mai suna muhammad ibnu isma'ila albasari malamin abu dawud to kuma ba shine a wannan isnadin ba da haka wannan bugun injine kuskure ne kun ya buga musa sai buga muhammad kuma da yake galibi masu bugawa idan suka tashi kawai suka nemi wani kwafi ne mai ainihin wanda ya samu karbuwa sai kawai su masu sake offsetting din shi daga nan su sake yin offset su sake bugawa kawai daga ga wannan bugu da ke hannuna na abin nan mu'assatun risala ta su sha'ibul arnaut rahimahullah shine bugun da ake kallo a matsayin mu'tamad kuma galibin buge-bugen da suke hannun mutane an yi su ne da dogara zuwa ga wannan galibi ba kowa ne a cikin kamfanonin suke yin aikin koma zuwa ga usul din ba ina fata mun gane wannan to haka galibi ko a karatun ma ba kowa ne ke yin haka ba in ba bil musadafa ko na dalili ba to sai kaga sai a wuce ba tare da an fahimci mai asalin wajen ba al muhim Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki ne a nan wajen al-Minqari rahimahullah shi kuma daga Hammadu dan Salamata dan Dinar babban malamin hadisi ahadul Hammadi ne kenan shi kuma daga hisham ibn urwa ibn zubair daga baban shi urwatu dan zubair anha daga aisha radiyallahu anha wannan isnadi ne da ganin shi kasan ingantacce ne bai da matsala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muwafiqa hilal dhil mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna masu riskan ah, jinjirin wata na dhil hijja fa zakarat haditha aisha ta ambata a cikin shi aka ce falamma kanat lailatul batha yayin da aka aka samu kai a daren batha batha wannan wani wuri ne dake tsakanin mina da makka shi ake ce ma mu'arras ko wadi muhassab batha a makka wato farfajiya ce ko wani fili ne inda yawanci alhazai sukan yada zango a nan bayan an fito daga ƙasar makka don a tsaya a yi sallama da juna a yafi juna kowa ya kama hanyar garinsu kamar wani tasha ne ko wata mararraba to shi ake ci mishi mu'arras wurin kwana an fito akan zo a kwana a wajen to shahararren wuri ne yana tsakanin wasu duwatsu ne guda biyu da wata makabarta shahararriya makabartar ainihin garin makka shahararriya to da aka zo nan wata wannan riwaya ta hammadu dan salama tahurat aisha sai aisha ta yi tsarki sai ibnu hazmi هذا isnadun sahihun wannan isnadi ne sahihi in ji ibn qayyim amin walakin qala ibn hazm sai dai ibn hazm ya ce innahu hadithun munkar wannan hadisi ne munkari yana nufin matanin akwai nakara a cikinsa akwai shuduyi me yasa mukhalifun lima rawa haula'i kulluhum anha ya saba ma riwayar dukkanin waɗancan su urwatu ah, su ainihin Kasimu da su Eh, abin nan mujahid daga ita aisha radiyallahu anha wa huwa qawluhu nakara ita ce innaha qahurat lilatal bataha cewa da aka yi tayi tsarki a daren hau. me daren batha'u lilatal batha kanat ba'da yawmin nahari bi ila layali daren bataha ya kasance ya faru ne bayan ranar sallah da kwana hudu ma'ana sai da aka yi sallah aka yi zaman mena na kwana uku aka tafi makka aka je aka yi ifada amina aka je aka yi tsawaful wada aisha ta tafi ta ce ina so in je in yi wannan umara daga tan'in ta ɗauko umara daga tan'in ta zo ta gama aka fito wajen gari sannan aka zo ba hawo ta kaga ba zai yi a ce ta yi wannan umara kafin ta tsarki ba don me yana ta yi tun farko rashin tsarki sannan ka lissafa kwanakin zai bayu zuwa ga cewa to kenan ta yi wajen kwanaki goma sha ɗaya tana tana tana tana haila domin an iso garin makka hudu ga wata kamar yadda muka ji ko rana ta biyar ga wata suka shiga yin ainihin umara a ranar ta fara haila hudu ga watan nan ko biyar ga wata don ka lissafa daga hudu ga wata zuwa goma sha uku ga wata shine ranar gama aikin hajji kenan zai baka kwana goma wuni tara da kwana goma ko to washe garin ranar shine kwana na goma sha ɗaya duk wannan kwanakin tana haila ya saba wa ɗabi'a haila da manzo Allah yake cewa hailan mata bakwai ne ko shida kaga wannan ma yana ishara zuwa ga nakara da ke cikin wannan riwaya sannan kuma cewa sai da aka zo ha to lokacin ma an zo za a kama hanyar madina ke kuma hallo, sannan ne ta tsarkaku aka ce a koma ko ko ta riga ta yi ah, wannan umarar ta tan'im sannan kuma sai tsarki to waɗannan abubuwan da aka kalla sai aka ce to wannan riwaya akwai wani kuskure da ya faru game da ita ina fata mun fahimci wannan babu shakka akan wannan magana da ya faɗa haka ce malamai sun yi ca akan cewa lalle akwai wani abu da ya faru na kuskure to irin wannan shine sai ya zama matsala sai a laliba a laliba sai a rasa wanda za a jona wa matsala domin dai isnadi ne sahihi sai suka sai aka ce a ah, to ai ga Hammadu dan Salama dama da ya girma ya samu dan budewa sai ce to to shi ne sabatan <laughs> mu gano nan Hammadu dan Salama fika ne mina fikat Hammadu ibn Salama ibn Dinar fika eh, ne mina fikat rahimahullah yana da hadisi mu'allaq a cikin Bukhari yana da riwaya a cikin Muslim yana da riwaya a cikin Kutubul Arba'a in kun iya mai magana a baya game da shi akan cewa shi ne daga cikin wanda 'yan bid'a suke suka saboda wasu sai da ya ruwaito wanda kuma na hadisan ba su cikin hadisan shi masu matsala samsam suna cikin sai muslim da sauransu an muka karanta a cikin siru alamin nubala a inda wasu malamai suke nuna cewa duk wanda ka je yana sukar hamad dan Salama to kasan dan bid'a har muka ji ibnu Haz ibnu Ibnu Ibnu shibbana ya ya gigari Imam al-Bukhari ya ma Imam al-Bukhari gugar zana akan cewa dan me Imam al-Bukhari zai kiyamaci hadisan hadisan hamad dan Salama kuma ya fita da hadisan su Ibnu Ayyashu da su ainihin abin nan na'im ibn Hammad ai ba su ma kai shi ba to anan yanzu to sai a nemi wanda za a abin nan sai a rasa kamar hadisin ta ne kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab hadisin al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi malamai sun kai sun kawo game da inganta shi ko rashin inganta shi saboda Ziyad bin Ziyad bin Abi Ziyad dake cikin isnadin wanda ziyad ibn abi ziyad zamu zo mu magana akan shi anan gaba kadan duk da yana cikin rijalul muslim amma shi ma ya samu ikhtilat kuma dama can ka bai samu ikhtilat ma saduqun ne kawai sannan yana da tashayyu to wannan hadisin zaka ga ha'al alamatul albani muhammad nasiruddin a wani wuri ya inganta shi a wani wuri kuma da yazo sai ya ce na inganta wa wannan mutumin wani hadisi amma na kasa inganta wannan saboda malamai ba su inganta wannan malamai sun rawata wannan hadisin nashi ya ta maganganu wanda har suka yi ta sa'insa da abdurrahman al'abin wanda ya ta hakikin ainihin littafin littafin abin nan sahih na ibnu hibbana maganganu ne dai masu yawa a babun ainihin tahsin ko ta da'ifi kamar da zahabi yake faɗa ne a cikin al-muqida yace ya yanke tsammani daga samun ta'arifi lafiyayye da zai faɗa maka ya ake gane hadisi hasa hadisin da ke tsakanin gabar inganci da rashin inganci hasanun fi shawahid hasanun insha Allah hasanun bi majmu'i turqi ire-iren waɗannan yace dan zaka ga imami guda daya yau yace hasanun gobe kuma yace ba hasanun ba hadisin guda daya ko kuma riwayar mutum daya kamar yadda ka san dalibai ne wanda suke kan borderline 40 39 41 to kaga wata ne zai fada na wata ne ya fada can saboda yana tsakanin sun mu'amalu sun makafaru ne ko <laughs> ko mun gane to haka waɗannan hadisan suke wasu ire-iren su to kuma kowane ah, mujtahidi dan ya hukunci za a kalli gwargwadon iliminsa da adalcinsa da ƙwarewarsa ne sai a bi ko kuma ainihin a ce ba haka ba ne to a nan da aka waiwaya aka waiwaya sai aka makala wa Hamadu dan Salama cewa to ta ba Hamadu dan Salama ne ya samu wannan matsala anan musamman kuma saboda sauran waɗanda suka yi riwaya a wannan gabata shi, sun fi shi nagarta kamar da zamu zo mu ci sai aka ga to watakila shine zo garin riwaya da ma'ana ko wani hadisin ya shiga mai cikin wani sai ce ai ababaha ne malam yace walatu babaha kanat ba'da yawmin na bi arba'i layalin wa hadha muhalun ibn hazm yace wannan ba zai yiwu ba illa annana lamma tadabbarna yace amma da muka tsaya muka lura wajadna hadhihi lafza laysat min kalami aisha sai mu gane ashe zancan ba na aisha bane ba ita ce kamar da a can ta ce na wayi gari rana arafa ina haila da kan ta faɗi wannan to anan ba ita bace ta ce ba magana ta bane cewa ta yi tsarki ranan batsaha a labari ne wani ke baro akanta shine hammadu din fasaqata ta'alluqu biha dan haka ba za a kula da wannan zancen ba sai a yi watsi da wannan kalma li'annaha mimman duna aisha domin ta zo ne daga bakin wanda ke kasa da aisha a cikin isnadi wa hiya a'lamu bi nafsiha ita aisha radiyallahu anha ta fi sanin kanta fiye da kowa qala sai ibnu hazmin ya ce qad rawa haditha hammad ibn wa qad rawa rawa haditha hammad ibn salama hadha وهيب بن خالد وحماد بن زيد ولم يذكر هذه اللفظة أنسى مثقات قدابيو تبتتو سني حماد بن زيد دو وهيب بن خالد waɗannan guda biyu sun rawaito wannan hadisi na Hammadu dan Salama su ba ambaci wannan kalma cewa innaha tahurat lailatal bataha'i ba Hamadu ɗan zaid ya ruwaito haka wahib bin khalid bin Ijilan al-qurashi abu Osman al-qurashi maulahum wannan mutumin yana da cikin rijalun muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i al-imam bukhari da ibnu Maja ne kawai a cikin as-sitta ba su da hadisan shi to haka kuma hammad ibn zaid ibn dirham al babban malamin hadisi wanda shi kuna cikin rijalul jama'a hamadu dan zaid in ba manta ba ya rasu hijira shekara 179 to waɗannan siqatu din guda biyu asbatu waɗanda su ba sa ba su da wani shakin sai zama a riwayar su ba su ambaci lafazin ba to da aka bincika lafazin ya saba ma ma'alumin min tarikh abinda aka sani ya saba ma kuma abinda a hankalci aka sani game da ɗabi'ar eh, jinin hailar da kuma ita kanta Aisha abin ta ba labari akanta sai aka karkata zuwa ga cewa lalle Hammadu dan Salama to shine ya samu wani kuskure a wannan riwaya da aka sai ta zama lafazi ne munkari sai zama riwaya ce shazza kenan malam ya ci gaba da cewa qultu ni al qayyim sai nace ya ta'ayyanu taqdimu hadisi Hammad Bin Zaid wa man ma'ahu ala hadisi Hammad Bin Salama liwujuhin wajibi ne a gabatar da riwaya hamadu dan zaid dan dirham akan riwaya hamadu dan salama a dan dinar a nan wajen saboda fuskoki masu zuwa a ahaduha fuska ta farko annahu ahfazu wa asbatu min hamad ibn salama shi hamadu dan zaid ya fi tabbata da ƙarfin hadda da malanta hadisin shi ta ɗara wa ta hamadu ɗan salama wannan daga cikin wujuhu tarjih ɗin sannan sai kuma ya ce wasani fuska ta biyu A anna hadithahum fihi ha, an nafsi ha. a cikin hadisin su waɗancan Hamadu ɗan Zaid da Wuhaib ita Aisha ce da kanta ke ba da labarin kanta wa hadithuhu fihi ikhbaru anha hadisin Hamadu ɗan Salama kuma su ne su Hamadu ɗin da masu riwaya suke ba da labari a kan Aisha kaga labarin da aka kawo da lafazin kanta ya fi inganci akan lafazin wani can daban a salis na uku anna zuhuriya rawa an urwata an hal haditha kaga zuhuri muhammad ibn shihab rahimahullah ya ruwaito daga urwatu dan zubair rahimahullah daga aisha radiyallahu anha wa fihi a cikin wannan riwaya falam azal ha'idan hatta kana yawmu arafa tace ban gushe ba ina haila ha Allah ya kai mu ranar arafa wanda shine in ka lissafa zaka ga daidai kwanakin haila shida ko bakwai daga fitowa daga ainihin hudu ga wata zuwa tara ga wata kaga zaka samu kwanaki shida tana haila wannan shine haila ga magari ta mata wa hadhihi al'inaya wa hadhihi al-ghaya da tace hatta rana kaza kaga hatta lil gaya to ba za a wuce nan bakin allati ha mujahidun wal qasimu wannan lokacin rana arafa ne mujahid bin jabar da alqasim dan muhammad suka bayyana daga aisha radiyallahu anha wa rahimahumullah lakin qala mujahidun anha mujahidu ya ce fatatahharat bi arafa ta yi tsarki a arafa shine muka ji ma'anar wannan tsarkin ta yi wanka wal qasim qala yawmun shi kuma qasim ya ce yawmun nahari wanda shine ke ishara zuwa ga wanka na ƙarikewa haila ina fata mun gane wannan tajin jama'a da haka ta fara haila mun ji a sarif sannan ta ƙari kita a ainihin ranar sallah a minakin E. Eh. Hmm. hmm. to ya danganta idan mace ta jininta ya ɗauke sai bata tsarkaka ba bata yi wanka da zai bata damar yin ibada ba har wata sallah ta kubuce mata ya danganta ga me yasa sallah ta kubuce mata idan larura ce karɓaɓɓiya a shari'a za ta rama sallah amma idan sakaci ne ko ganganci to wannan kuma ta aikata wani babban laifi wanda ya fi ƙarfin ramuwa sai ta tuba ma Allah al misali shine ya zama misali mace ce jinin ta ya ɗauke sai zama tana cikin wani halin da ba ta yin wanka ba al misali a ce ana cikin mota ne makafulu a hanyar legas ana ta gudu za a yi wajen awa sha takwas ana tafiya babin da za a tsaya a yi wanka za ga wannan larura ce ko tana tana kulla a cikin sel na yan sanda misali wannan ma larura ce za ta iya karbuwa a shari'a ko dai wani yanayi da zai bayi zuwa ga haka amma kawai tana cikin hidimarta ne ta ta aikin gida ko tana aiki a ofis ko tana yake a banki ko tana ta ji da yara ko tana ta karatu a ajin makaranta ita jami'a ce ba ta samu ba an fita latta ba za ta iba ce wanka ba sai bayan isha ta ta tafiya ta azhar ta yi la'asar ta magariba wannan ta yi babban kabira shine wasa da sallah kuma wanda diye wasa da sallah lokacin ta wuce sahihiyar magana a shi shine laifin ya fi karfin ramuwa dan kaji ana maganar ramuwa ko kafara to laifi ne karami idan laifin da za a ce a tuba mu gane ya fi matsala ba yes saboda shi babu garanti babu garanti cewa zimmarka ta ta barranta shi za ka ji an ce wanda ya kafurci sai dai ya tuba babu ka fara kan kafurci ya ce abin da ya na baya bari ya rama babu wanda ya ba sallah sai dai ya tuba wanda ya sha azumi da gangan sai dai ya tuba wanda ya ƙarya sai dai ya tuba duk irin wannan saboda laifuka ne muna munana waɗanda za a ce to ga haddi to Allah ya kawo sassauci ne a haddi ga kafara ko ga yadda za a biya su kamar kisa a ce a kafara kamar shan azumi da hanyar ainihin wato saduwa da iyali a kafara kamar rantsuwa da sauransu to waɗannan duk suna nuna laifukan ba su kai matsala waɗancan kuma a gurin Allah tuba da da ainihin istighfari shine hanya da Allah yake yake so ya nuna wa mutane isassa shi sa yake gayyata mutane su su tuba qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal kaza kaza ire-iren waɗannan nasoshi da na Qur'ani da da sunna a takeice ya danganta ga uzurin da ya hana ta yi idan uzuri ne karbabe a shar'ance sai ta rama idan ku ba uzuri bane karbabe a mizanin shari'a ta yi babban laifi Allah shi kyauta malai ci gaba da cewa a faslun udna ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya gama wannan dogon sakin layi wajen shafi goma game da magana akan jinin da ya zo wa Aisha da umrar da ta yi daga tana'in da makamantansu sai ce mun koma zuwa kan sarƙaƙiyar jero labari tiryan-tiryan game da aikin hajjin na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi fil akhirati wal ula yace falamma kana bi sarifa kalali li yayin da aka iso sarif sai manzo Allah ya ce da sahabbansa man lam yakun ma'ahu hadiyun fa habba an yaj'alaha umratan falyaf'al wanda duk bashi da hadaya idan yaji yana so ya canza niyyarsa zuwa umra tamattu'i kenan to ya aikata haka babu laifi wa man kana ma'ahu hadiyun fala wanda ku duk ba shi da hadaya to ba shi da ƴancin canzawa ah, wanda yake da hadaya ne wanda ya kuro hadaya shi ba da ƴancin canzawa ya riga shiga kunci wa hadhihi rutubatun ukhra fawqa rutbati at-takhyir inda al-miqat kaga wannan wani mataki ne daban wanda ke sama da matakin zabi da ya ba su a lokacin da aka je miqati a miqati ya ba su zabin kowa yayin wanda ya ga dama kirani ko tamati ko ifradi yanzu kuma yana nuna musu ya fi son a yi tamatu wato karkata zuwa ga tamattu mustahabbancinsa falamma na bi makkata yayin da aka iso garin makka amara amran hatman sai umarni umarni na karke malla hadiya ma'ahu ya umarci duk wanda ba shi da hadaya an ya ja'alaha umratan ya maida ta umara wa hilla min ihrami ya warware daga ihramin sa da zaran yayi ainihin umara kuma ma'ahu hadiyun wanda koke da hadaya manzo Allah ya umarce shi an kima ala ihramihi ya tabbata akan ihramin sa walam yunsakh zalika shay'un walam yansakh zalika shay'un albatta malam yace wannan umarnin na cewa duk mutumin da bai da hadaya ya tamattu'i wanda ya koro hadaya kuma yayi kirani to ba a sake samun wani dalili a cikin shari'a wanda ainihin wato ya soke wannan ba sam bal sa'alahu suraqatu ibn malik amma samu sahabi suraqatu ibn malik ibn ju'shum radiyallahu anhu al-mudlaji kenan wanda ya rasu jara shekara 20 da ainihin hudu zamanin halifancin sayyidina usman radiyallahu anhu wa an usman bukhari ya fitar da kissar shi haka al-kutubul arba'a ita ce kissar wannan kissa da kuma kissar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ya tambayi manzo Allah an hadhihi al umrah game da wannan umara allati amarahum bil fasakh ilaiha wanda aka ce su juya hal hiya li'amihim zalika am lil abadi shin wannan shekarar ce kawai ta aikin hajjin ban kwana ko ko har abada haka za a dinga juya aikin haji zuwa tamattu'i qala manzo Allah ya ce bal lil abad har abada wa innal umrata qad dakhalat fil hajj ila yawmil qiyamah manzo Allah ce kuma ina shaida muku cewa umara ta shiga cikin aikin hajja tashin duniya wannan al-imam muslim ya fitar da shi da abu dauda da al ainihin wato ibnu majah da da makamantansu haka nan bukhari ma ya fitar da shi malam yace wa qad rawa anhu sallallahu alaihi wasallam al-amr bi fasakh al-hajj ila al-umrati 14 min ashabihi an samu sahabbai guda goma sha hudu tiryan tiryan waɗanda suka ruwaito daga Manzala Allah salama umarnin da ya bayar na a canza aikin hajji daga kirani zuwa tamattu wa kullu kulluha sihah hadisan gaba ɗaya ingantattu ne wa hum wannan sahabbai ne Aisha wa Hafsa ummul mu'minina matayen shi guda biyu Aisha radiyallahu anha wa Hafsa radiyallahu anha uwayen mu'mine guda biyu wa Ali ibn Abi Talib shine na uku wa fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da fatima yar gidansa radiyallahu anha wa asma'u bintu abi da kuma asma'u yar abubakar siddiq radiyallahu anha wa an abiha gudano kenan shida ko sai wa jabir ibn abdullah sai kuma jabir dan abdullah radiyallahu anhu wa an abi sai wa abu sa'id al-khudri sai kuma babban sahabi abu sa'id shine na takwas wal bara ibn azib sai kuma bara'u dan azib shine sahabi na tara wa abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar shine na goma wa anas bin malik sai kuma anas dan malik radiyallahu anhu shine na sha ɗaya wa abu musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari shine na goma sha biyu wa abdullahi ibn abbasin shine ainihin sahabi na goma sha uku wa sabratu ibn ma'bad al-juhani shine sahabi na goma sha hudu wa suraqatu bin malik al-mudlaj sha biyar kenan ko kuma ah, aisha hafsa aliyu fatima hudu kenan asma'u biyar jabiru shida abu sa'idin bakwai bara'u takwas dan umar tara anas goma abu musa sha ɗaya ibn abbasin sha biyu sabratu ne sha uku sai surakatu bin malik sahabbai guda goma sha hudu kenan tiryan tiryan radiyallahu anhu ya ce wani hannun shiru ila hadihin ahadi bari mu kawo muku hadisa gaba ɗaya ma da rigima ce yana ta kokarin ya kauce mata amma dai ya gaba ba ta kautu ba mas'alar akan matuƙi kirani da waye ce kai bar ma dai aka wadi san su kai gaba daya fa fi sayyain adim ibn abbasin kadiman nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu sabihata rabi'atin muhillina bil hajj yace a cikin uh, bukhari da muslim riwaya ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sun iso garin makka rana hudu ga wata kamar yadda muka ji ko muhillina suna yin kabbara labbaika Allahumma labbaika bil hajj fa amarahum an yaj'aluha umra yace kuma da ta umra fa ta'azama zalika indahum sai abun ya musu girma suka ga cewa anya kuwa qalu suka ce ya rasulullah ayyul hilli wanne daga cikin halaccin fa qala yace al hillu kullu duka halarci. zuwa ga mata sa turare sa kayan gida yanke farci duka ajina wannan nawa ne kenan ibnu abbas wa fi lafzi li muslimin aw lafzi na ibnu abbas ha ila cikin sai muslim qadima annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li arba'in khalawna min al-ashr ila makkah manzo Allah da sahabbai sun iso kasar makka kwanaki hudu cikin goman nan sun wuce wa hum yulabbuna bil hajj suna labbaika allahumma hajjan fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi tsaruwa umara manzo Allah ya ce a juya zuwa umara wa fi lafzin a wani lafazi ya ce wa amara ashabahu an yaj'alu ihramahum bi umratin illa man kana ma'ahu hadith yace kowa ya juya zuwa umara sai wanda ke da hadaya wannan haka bukhari ya fitar da shi da al-imamu abu dawud da nasa'i haka na al-imamu ahmad a cikin musnad haka al-imamu muslim dukkanin sun fitar da shi kaji wannan daga ibnu abbas sai malai yace wa fi sahihaini an jabir ibn abdullah sai hadisan wajen riwaya da sauransu nan kuma yanzu kaji ya fara kawo hadisan da ke cikin Buhari da Muslim ya fara da cewa ga na Ibn Abbas bayan na Ibn Abbas sai kuma ga na Jabiru dan Abdullah Jabiru yace a halal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji wa laysa ma ahad minhum hadiyun ghayru Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Talha yanzu Allah da sahabbai sun dauki harama aikin haji babu wanda ke da hadaya a cikinsu in banda shi kanshi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama sai kuma talha dan ubaidillah radiyallahu anhu wa qadima Aliyun radiyallahu anhu min al-yamani wa ma'ahu hadith sayyidina ali shi ma ya taho daga ƙasar yaman suka haɗe da su manzan Allah a makka shi ma ya zo da hadayarsa domin yana manzan Allah aiki a can na ainihin wato kantoma fa qala ahalaltu bima ahalla bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama dama shi tunda dan ga nika shi manzan Allah ne haka sabai suke tun daga sai ya ce na ɗauki harama ne ni irin ta manzan Allah su ɗari salama duk wadda manzan Allah yake ita nake fa a mara kuma nabi su ɗari salama an yi da aluha umara manzan Allah ya ce a mai da ta umara waya tsofo a yi tsawafi waya ya kusuru a yanke gashin kai wa ya hillu daga nan ainihin kuma a yi ta halili illa man kana ma'ahul hadiyu in banda wanda ke da hadaya kalu suka ce nan taliku ila mina wa zakaru ahadina ya kuturu. yanzu na ya manza Allah sai mu fitan mai na ranar takwas ga wata bayan a kafin ranar bakwai ga wata wani mu ya sadu da mace a zakarin shi na ɗigar ragowar mani wani abin ya musu nauyi saboda ragowar al'adun da suka sani a baya na inda ake nuna muni da kyamar haka fa balaga zalikar nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana su ne suka fara wannan gungunin isu isu sai labari ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu ce wallahi nima da na san haka abin Allah zai zo ya hukunta mini shi ni ma da ban dauko hadaya ba walola anna ma iyal hadiya la halaltu ba dan ina da hadaya ba da na warware ni ma wa fi rabbin faqama fina faqala a wannan lafazi Jabiru yace sai manzo Allah ya miƙe a cikin mu yayi mana hudu ba yace laqad alimtum anni atqakum lillah wa asdaqakum wa asdaqukum wa abarrukum yace na kun san cewa dai na fi ku jin tsoron Allah in kuna ganin wannan abin rashin tsoron Allah ne kun san nafi ku gaskiya wa abarrukum nafi ku biyayya shari'a Allah walaula anna ma iyal hadiyu wallahi ba ina da hadaya ba ma iyal hadiya da ba ina da hadaya ba la halaltu kama tuhilluna ni ma da na warware haramata walau istaqbaltu min amri masadabartu lam asuqil hadiya da ba dan da na san haka abin zai faru ni ma da ban koro hadaya ba fa hullu yace na ce da ku kowa ya warware haramarsa fa halalna jabiru ce shi kenan sai muka warware wasa ina muka ji abin da Allah ya ce wa ata'ana muka biyayya dama ne kaidar musulunci qalu sami'na wa ata'ana wa fi lafzin lafazi wani daban yabo da cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ahlalna an nuhrima idza tawajjahna ila mina manzo Allah ya umarce mu cewa mu sake daukan harama za zamu kama hanyar mina takwas ga wata kenan qala yace fa ahlalna bil abtahi jabir yace sai muka ɗauki harama a wani wuri da ake cewa al abtah fa qara sulaqat ibn malik ibn ju'shum sai wannan sahabi suraqatu dan malik ibn ju'shum kamar na ambata mun karanta kissar shi a can baya lokacin da muke magana akan watan tsuguno a sallah zuwa ga sujuda da ibn mai magana akan cewa tafiya da ƙafa da sauransu hukuntuna mun zo da hadisin a cikin bukhari kissar watan hijira da yadda wannan surakatu ya kokarin ya samu ya ci gasar da ko abin nan din da mutanen maka suka saka na price tag ga wanda ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje abun ah, hawan shi dinga faduwa ya kasa isa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya roki manzo Allah manzo Allah ya tausaya mishi ya ce mishi to ba komai ka je kawai ya ce ba zan cutar da ku ba ba zan ba kowa labarin ko manzo Allah ya yi mishi alƙawarin cewa za a baka kaza an kaji an samu kaza to shine da yazo kamar da a cikin littafin ainihin wato abin nan al-isaba fi tamyiz as-sahaba ibnu hajar ya ba da labarin cewa wannan mutumi da ya zo. jahal ya dinga kyaran shi yana yana yana mushi yana muzanta shi cewa kai kaza ne ka je ga kaza ka kasa kama su shine yake waka yana cewa a aba hakamin wallahi law kunta shahidan yake kai abu jahal na rantse maka da Allah da ka ga abin da ya faru li amrin eh, menene lokun da shahidan li amri jawadi is tasuhu is tasuhu qawaim da ka ga abin da yake faruwa da raƙumina ko doki na is tasuhu qawaimuhu yayin da kafafun shi na gaba ko kafafun shi duka suka dinga kakkaryewa suna faduwa ya dinga ya dinga fadawa cikin ƙasa yana kafewa alimta wa lam tashkuk bi anna muhammadan rasulun bi burhanin fa man za yuqawimu haka yace da ka san cewa alimta bi anna alimta wa lam tashkuk bi anna muhammadan da ka sani ko za ka yi shakka ba akan cewa muhammadu rasulun manzan Allah ne faman faman za bi burhanin faman za yuqawimu manzo ne kuma akan hujja yake waye sai ja da shi babu amma da haka bai musulunci a lokacin ba sai a fatu makka sai a fatu makka sannan yana daga cikin muslimatul fati suraqatu ibn malik al-mudlaj shine kamar da manzo Allah sallallahu ya mishi ishara cewa zai saka kayan kisra kuma shine sai zamanin sayyidina umar aka ci kasar kisra din iraki kenan aka ci ta da yaki aka dauko wannan kayan sarauta na kisra aka zo aka sa mishi aka ce ya tafi ya kawo da yake akwai maganganu game da isnadojin waɗannan ainihin kisoshi wallahu ta'ala ala sai usraqatu dan malik dattijo ne ya yana aikin haji tun a jahiliya kuma kamar zaka iya cewa custodian ne na al'adu ya san su ya san muhimmancin su kasan inda dattawa suke su ne ke kokarin kiyaye al'adu matasa ba ruwan su duk abin da ya zo musu na yayi kawai shi suke eh, to wannan yayin ne kuma su kuma bayan sun tsoho su ma sai su ce shine nasu al'ada mun lura yayin da suka yi suna matasa suka tafi akan suka tafi akan shi idan suka tsufa a yayin da wasu matasa suka taso za su yi nasu sai a ce a na kunnan sabo ne kuma su ma na san ai lokacin da yake sabo eh kaman kaman kaman jinjirin wata ne ko eh, da ake tambaya cewa me yasa yake tafiya ya dawo me ya yi cikin yasin lalle wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim da annaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj duk wani dindirin masa da ka gani a karami zai zama babba kuma ya kuma karami dole wannan shi ne dabi'a ta ko to haka al'adu suke kowace ma an yi lokacin take sabuwa za a yi mata wannan resistance din na natural resistance da mutane suke da shi akan sabon abu za su yi resistance daga baya kuma ko ta zauna in ta zo da force ɗinta na zama ɗin ko kuma ta yi facing out duk yana faruwa to eh, custodian ne na al'adu tunda dama daga ƙauye ke zuwa ina fata mun fahimci wannan ba dan cikin gari bane baya ga haka ya dade a duniya sai sai matsa da tambaya akan wannan ya yace yanzu manzo Allah mu kaza mu kaza to karshe shi zaka zo ka je ce manzo Allah ya manzo Allah ka koya mana aikin hajjin nan kamar bamu taɓa sanin komai ba kawai ma'ana yanzu su yi wifin out duk abin da ke cikin memorinsu na aikin hajji gaba ɗaya su yi formatin din shi ya zama suna da empty head kansu ya dawo empty sai a koya musu sabon aikin to wannan kuma shine manhajin da zaka baka tsira in kana bin sunna musamman ga sabon tuba daga wata bid'a ko daga wasu al'adun ya shigo musulunci ko ya shigo cikin kware sunna to ya dauka duk abin da yake da shi a baya to wannan corrupt sai wanda aka same yanzu na sunna suraqatu yace a ah, ya rasulullah ali amina hadha amlil lil abad wannan hukunci ya manzo Allah ne yanzu ne kawai ko har abada qala lil abad manzo Allah ya ce har abada wa hadhihi al alf hadhu kulluha fi sahih mala ce waɗannan lafazan gabani suna cikin bukhari da muslim wa hadha al lafz al akhir sarihum fi ibtal qawli man qala wannan lafazi na karke yana wargaza maganan masu cewa inna zalika kana khassan bi wasu suna cewa wai sahabbai da suka yi aikin hajjin nan kadai na bankwana su ne kaɗai manza Allah ya sa su haka kaga wannan yana nuna magana mutumin da ya faɗa kuskure ce fa innahu hina idin yakunu li'amihim zalika wahdahu la lil abad dan kace haka zai zama kenan na shekarar su ne su kaɗai ba a ha abada ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu lil abad alal manza Allah yana cewa har abada kun ji hadisin sahabi na biyu shine Jabir dan Abdullah sai ma ya ci gaba da cewa wa fil musnadi an ibn umara qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama makkata wa ashabuhu muhillina bil hajj riwaya abdullahi dan umar a cikin musnadul imami ahmad da isnadi sahihi yace manzo Allah da sahabbansa sun iso makka suna masu talbiya da aikin haji sai manzo Allah yace man sha'a an yaj'alaha umratan illa man kana ma'ahu hadi wanda duk ya so ya maida ta umara sai wanda yake da hadaya يا ya الله suka ce ya manzon Allah a ayaruhu ahaduna ila minan wa zakaruhu yaqturu maniyan haba manzan Allah yanzu nan ɗayan mu ya fita zuwa ainihin wato ranar tarwiya zuwa mina azzakarin shi na ɗigan mani qala na'am manzon Allah ya ce kware kuwa wasata'atil majamiru yace haka ainihin wato wato haka haka haske ya bayyana aka aka ce kawai haka za a yi shikenan shine kawai hukuncin wato haka eh hakan kawai za a yi canji kawai an canza hukuncin shine ma'anar wasatatul majamiru haske ya bayyana wa fi sunani a cikin ainihin sunan a anin rabi ibn sabra an abi wannan shi kuma shine eh, riwayar sabratu ibn ma'abad juhani kenan daga ɗansa rabi'u rabi'u ya ce daga babansa baban ya ce kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun fi tare da manzon Allah hatta idza kunna bi usfan har da muka isa wani waje mai suna usfana qala suraqah ibn malik al-mudlaji ya rasulullah iqd lana qada'an qada'a yawmin ka annama qada'a qaumin ka annama wulidu liyaw kaji riwaya yace ya manzon Allah kai mana hukunce hukunce da tsare tsare ka koya mana addini kamar yau aka haife mu kamar yara yan islamiyya masu kwanta da baki fa qala sai manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla qad adkhala alaykum fi hajjatin umratan manzo Allah ya ce Allah subhanahu ta'ala ya shiga muku da aikin haji cikin umara fa idza qadimtum idan kuka taho faman tatawafa bil baiti wa sa'a idan aka isa makka wanda ya dawafi ya sa'ayi baina safa wal marwa faqad halla illa man kana ma'ahu hadiy to wannan manzo Allah ya ce faqad halla kawai aikin hajin shi umarar shi ta warware zamu zo mu ji wannan kamar yadda yake cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im cin qada'an ne ko hukuman zamu ji wannan ma'ana idan idan rana ta fadi ko ka sha ruwa ko baka sha ba ko ko sai in ka sha ruwa sannan azumin kai kai wanne ne in ko ka sha ko baka sha bane ya zama kenan qada'an hukuman in kuma ya sai in ka sha ne ya zama qada'an shar'iyyan kamar da ka san misali idan mutuwa ta zo ko ka mutu ko ka ki ka mutu ka mutu ko amma zaka iya mutuwa ka ki mutuwa kamar da zaka ji yunwa ka ki cin abinci bai yiwa ka ji mutuwa ka ki mutuwa so ta qada'a ne qada'a ne ainihin wato iradi to akwai kuma qada'a shar'i shine wanda sai in ka aika. ina fata mun fahimci wannan to zamu zo mu ji bayani akan wannan faqad halla faƙada halla shin ko ya cire haramin ko bai cire ba ko ko sai in ya ce wannan riwaya ce al-imamu abu dawud ya fi da ta ingantacciya da al-imamu ad-dari malam yace wa fi sayyi an aisha kharajna sai riwaya aisha a cikin bukhari da muslim take cewa mun fito ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam la nadhkuru illa al-hajj ba ma fadan komai sai aikin hajji ma'ana a cikin talbiyar mu kenan fa zakarat al-haditha ta ambaci hadisin wa fihi falamma qadimna makka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ij'aluha umra a cikin wannan riwaya Aisha take cewa da aka zo Makka sai manzo Allah ya ce a juya ta zuwa umara fa ahallan nasu illa man kana ma'ahu al wa zakarat baqil hadi tace mutane gaba ɗaya suka warware haramar su bayan umara in banda wanda suke da hadaya ta ambaci sauran hadisan wa fi lafzin lil bukhari a lafazin bukhari aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la nara illa al-hajja falamma qadimna tatawwafna bil bait da muka iso makka muka yi dawafi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun saqal hadiya an yahilla manzo Allah ya umarci duk wanda bai da hadaya ya warware fa halla man lam yakun saqal hadiya wa nisa'uhu lam yasuqna fa ahlalna tace kowa da bashi da hadaya sai ya warware haramar shi tace mu matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin waɗanda muka zo babu hadaya sai muka warware wa fi rabbil muslimin har ila yau alafadun muslim dakhala aliyun dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace manzo Allah ya shigo wajena huwa ghadban yana cikin fushi fa qultu nace man aghdabaka ya rasulullah adkhalahu Allahu an-nar wane ne ya fusata ka Allah ya sa shi a wuta duk wanda ya fusata ka qala aw ma sha'arti anni amartu an-nasa bi amri. yanzu ke Aisha ashe biki san abin da ke faruwa ba kin san me ke faruwa ko a cikin tawagan nan tamu wai yanzu ni manzan Allah na umarci mutane da umarni inji manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fa idahum yataraddaduna amma mutane suna jan kafa suna ganin anya ma yi kuwa suna jin kamar ba za su aikata ba wala wustaqbaltu min amri masadbartu wallahi da na san haka zai faru masu qutul hadaya ni ma ba da ban koro hadaya ba ma iya hatta ashtariyahu da sai in siya anan gar summa ahilla kama halu da ni ma na warware haramata ta kamar da kwa warware wannan yana cikin bukhari da muslim duka riwaya aisha ne qala maliku maliku yace an yahya ibn sa'id an amra qalat sami'tu aisha taqulu naji aisha tana cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li khamsi layalin li khamsi layalin baqina min dhil qa'da dare biyar ya rage a zulqa'da muka fita wala nara illa annahu al-hajj ba abinda za a je sai aikin haji falamma danauna min makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun ma'ahu hadiyun idza tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwa an yahil sai manzo Allah ya umarci duk wanda bai zo da hadaya ba dan ya gama tsawafi na ƙudumi da sa'ayi. to ya warware qala yahya ibn Sa'idin. ya dan sa'id ya fa zakartu hadha hadisa hadith lil qasim ibn muhammad kina ambaci wannan hadisi na amratu ga malami na ha ila qasim dan muhammad fa qala atatka wallahi alhadifa ala waji na rantse da Allah amratu ta baka hadisin yadda yake babu kuskure wannan yana cikin muwaddat Imam Malik haka nan Bukhari ya fitar da shi da al-Imam Muslim wa fi sahih Muslim an Ibn Umar qala haddathatni Hafsa sai kuma riwaya Hafsa Abdullah dan Umar yace ta bani hadisi antina Hafsa ta bani hadisi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam amara azwajahu an yahlilna ama hajjatil wada'i manzo Allah ya umarci matan shi su warware haramarsu su koma ainihin tamattu'i a aikin hajjin nan na ban kwana fa qultu sai na ce ma mana aka antu tahilla in ji hafsa kenan sai na ce to kai me yana ka kai fa qala yace inni labbattu ra'si ni na tara gashin kaina wa qallattu hadi kuma na na ainihin wato taho da hadayata na dauro hadayata fala ahillu hatta anhara alhadiya ba zai yi na warware haramata ba sai na gama na yanka hadaya na goma ga wata wannan riwayar muslim ce kamar da malaya ambata wa fi sai muslimin an asma'a binti abi bakar radiyallahu anhu ga ta riwaya Ta ce kharajna muhrimina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun fita cikin harama sai manzo Allah ya ce man kana ma'ahu hadiyun falyaqum ala ihrami wanda yake da hadaya to ya tabbata akan ihramin sa ومن لم يكن معه حد فليحل فليحلل يورولي وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال في رواية أبو سعيد يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا منبت منا تتقمريا منا لبيك اللهم حجا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة لأكزوا مكة سيما زال الله يتي أينهم واتوا وميلة أمره illa man saqal hadaya in banda wanda yake da hadaya falamma kana yawmut tarwiya yayin da aka shiga ranar tarwiya wa ruhna ila mina muka fita zuwa mina ranar takwas ga wata kenan a halalna bil hajj sai muka dauki harama aikin haji mu ce labbaik allahumma hajjan sai malai ci gaba da cewa wa fi sahih bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma qala riwayat bukhari da muslim a cikin riwayat bukhari kai amin daga ibnu abbasin yace ahallal muhajiruna wal ansar mutanen makka da madina gaba ɗayan su ƴan ƙaura da ansar sun dauke harama wa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam fiya hadhihi wada haka nan da matan manzon Allah su ma sun dauke harama wa ahlalna da muka yi ta ainihin labbaik allahumma falamma qadimna makka da muka yi so garin makka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace ij'alu ihlalakum bil hajj wa umrah ku dinga cewa labbaika Allahumma hajjan an biha ila umrati illa man qallada al-hadiya sai wanda ya taho da hadaya wa zakara al-harifa ibnu abbas ya ambaci hadisin kamar da bukhari ya fitar wa fi a cikin as-sunan ta limamu ainihin wato ibnu majah shine ya ruwaito wannan haka limamu ahmad shi ma ya ruwaito shi haka limamu abu ya al-farra a cikin musnad dinsa anil bara ibnu azib bara'u yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wa ahramna bil hajj manzon Allah da sahabbai sun fito muka dauki harama aikin haji falamma qadimna makka qala yayin da muka iso makka sai manzon Allah yace ij'alu hajjakum umratan ku sanya aikin hajin ku ya zama umra fa qala nasu sai mutane suka ce ya rasulullah qad ahramna bil hajj mu fa harama ainihin wato kirani muka dauka fa kaifa naj'aluha umratan yaya za a yanzu kuma mu canza wa qala sai yace unduru ma amurukum bihi faf'alu yace kowa ya tsaya ya natsu abinda nace ai kawai shi zai Allah ne ya aiko shi duk abinda yace ai shi zai faraddadu alaihi alqaula sai suka fara maimai da zance yanzu Allah yanzu ai haka a dai duba dai gadiba yanzu Allah ya fushi saboda an saba wa doka Allah ne yanzu sun mantsalaka hatta kala ala aisha wa huwa ghadban sannan ya tashi ya basu waje ya tafi gun aisha cikin fushi fara'at ghadaba fi waji ga fuskar shi da fushi fa qalat tace man aghdabaka aghdabahu Allah waye ya baka haushi ko kuma duk wanda ya baka haushi Allah ubangiji ya fushi da shi fa qala sai ya ce wa mali la aghdabu wa ana amuru amran fala yutabau yo me zai hana ne fushi bayan ina yin umarni da abu ba abi irin wannan sai yan shi'a su kamo su to ka gani duk sahabbai sun yi laifi yanzu irin wannan idan shi'a ya fara kamowa tasliman jadaliyan sai ka ce eh kaji sun yi laifi kaji me ma'anar laifin duka sun yi da eh, to aliyu ma na cikin wannan abin da shi aka yi fatima ma tana ciki in dan shi a yin shiwawa ne sai ɗauka musulmi ma duka irin shi sannan abin da za ka ɗauka tun farko manhajin da zai irtar da kai shi manzan allah da suka yi wannan laifin sai ya tsine musu ya musu fada ne saboda su bi doka don tsira da tausayin da yake musu amma bai ce shikenan to kun zama kafare ba wani malam musulunci ya fasara nan da haka ba sai wasu shaidanu kai karshen duniya sai su dinga lauya ce ma mutane zance ko kai ne misali yanzu idan kuka fada da matarka bayan ka haƙura sai kai je kana ba abokinka labari ko kuma ji labari sai ya biyo abin fasara me za ka ɗauke shi in maka to ai ka ga yanzu wannan yana nufin tare na kare ai ai wannan take maka ai karanta ce me yasa kai kai tolerating me wannan yake so ta da fitina kai da aka ma laifin baka fassara shi a matsayin laifin is what a ta da fitina ba bai kai ta da fitina ba ka dauka dabi'a ce ta rayuwa ka hakura ya wuce sai wani bai nuna maka cewa ai ka hakura to shine yana abin da yan a ciki bayan duk wanda suka yi wannan abin sun shuɗe da junansu ba su yi wa juna jafa'i ba na bayansu ba su yi musu jafa'i ba tabi'ai da sauransu sai kuma kai kawai ka zo daga baya sai ka ce to wannan shine abin da muke ce muku sabai ba sa jin magana manzo sallallahu alaihi wasallam eh wannan ya bayu ne zuwa ga ɗabi'ar ɗan adam cewa kamar da muka ambata sun san wani abu wanda ba haka kuma sun riga sun kudirce shi a rayuwarsu a haka su da haka in ka zo ka ce musu ba haka ba to akwai yiwuwar dama su tuntuɓa ta nemi jin fassara ko ƙarin bayani to garin wannan jin fassara ko ƙarin bayanin mutane iri daban-daban wani zai bi kai tsaye wani sai ya yi tambaya wani sai ya koma gefe ce to shikenan bar kawai mu bi wani kuma sai ya faɗa abin da za a kama ma yana musu ne duk akwai irin wannan a cikin mutane in ka saba karantar da kamar tsofaffi dattawa ko tsofaffi mata waɗanda sun daɗe a cikin al'adu yanzu ka za ku koya musu aƙida ko tsarki da alula irin na annabi da sahabbai dole ka san wannan irin matsalolin dole ka ji ana ana sa'in to ai mu ba haka malamu suka koya mana ba ai tuntuni ba haka ake to yanzu na baya da muka yi fa yanzu kawai sai a juya zuwa kaza yanzu zama an yi kaza sai an yi kaza ai in ka lura matasan sahabban babu wanda ya wannan tambaya ibnu Abbas, su jabir su aisha sabla dan umar dan su dama matasa ne suna son canji da masu su ai masu so a rike atik tsofaffin na fata mun gane wannan yanzu kana karanta da dattawa sai wani ce maka yanzu dama malam duk in ka kwanta da iyali sai an yi wanka bai san wannan ba shi kawai ɗauka sai in zina ne ake wanka haka da mutane suka ɗauka a nan ƙasar cewa zina ce ake ma ake ma wanka wannan wankan tsarka tsarkakuwa ne daga dattin zina amma jima'in aure ba a yin wanka wallahi tallahi shekaru arba'in zuwa makamantansu baya haka ake ɗauka a ƙasa ma da haka to kaga irin wannan yanzu da ka zo ka ce mishi ko farki sai wanka sai ga mafarki ma wanda bai wani jiwon daɗi na gaske ba shi yana ganin ma ko na aure ne ma babu wanka to irin haka kowace ibada aka bi aka zo yin azumi suna da al'adun da suka sani game da azumi in an zo yin layya suna da shi ranar sallah suna da shi in jana'iza ne komai suna da nasu al'adun da suka shiga cikin addini sai an ta cire musu wannan yasa kaga da aka taso game da aikin hajjin nan wanda Allah bai cire musu shi rana ɗaya ba sai da yace to kowa yi wanda yake so wuce su tana nan lahiya lau aka ce to amma ka za falala daga garki aka zo aka ce to ka za kawai za a yi kaman an hayi a zukatansu a akan su an shi wannan development din wannan canjin da aka yi a hankali a hankali a hankali ina ba ta hankali hakan ka ɗauka mun sha misali da mas'ala ta giya yadda Allah ya bi su a hankali wajen shiratar da su daga ainihin giya saboda giya ta riga ta zama wato wani bangare na al'adarsu wanda la ya tajazza baya ciruwa lokaci kan gani kowa na sha kowa babba da yaro maza da mata masu kirki da mutane manya da dattawa da yan iskan gari kowa yana sha kamar yanzu ka ce misali zaka zaka sa sanction akan an hana shan wannan ruwan leda da ake cewa pure water wai bai shan shi babu to sai kawai rana ɗaya ka ce a daina sha kaga zai zama matsala ko ko da a tsaya da wata illa dole sai ka bi a hankali wajen gamsar da mutane to irin wannan shine zama to idan aka ruwaito ire-iren waɗannan abubuwan a matsayin ka na musulmi karka fara kallon su da cewa ah, to sun yi wa annabi tsageranci da ka fara yin wannan to ka jinin shi'a ya shige ka domin su dai annabin koda aka ce ya yi fushi bai tsine musu kuma daga baya sun zo sun bi to wannan ne fi matsala ko kuwa farko kin musulunta ma da wasu suka yi wannan fi matsala kin musulunta ko da suka zo suka musulunta wancan ya zama abin a dinga kyarar shi za a ce ai Umar bai musulunta ranar farko ba sai da aka yi kwana kaza bai zama abin kyara ba to ina kuma ga abin da yana cikin musulunci wanda yake bayuwa zuwa ga ragowar wani abu na cikin al'adarsa ina fata muna ganewa jama'a Allah ya tsare mu bayan da ya kawo wannan sai ibnu qayyim yake cewa wa nahnu llaha alaina anna law ahramna bi hajj yace mu su ibnu qayyim muna kafa Allah shaida akan kanmu cewa Allah ya sani wallahi da a ce mun dauko harama aikin haji ne la ra'ayna fardan alaina fasquhu ila umrati da zamu ga cewa wallahi wajibi ne akan mu canza shi zuwa umara inda muka ji magana mala albani a cikin hajjatun nabi din shi ko tafadiyan min ghadabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan mu gujewa fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to har yanzu haka ake wanda da ya dauki harama aikin haji da zaran ya samu labarin nan to kawai mai da shi umara in ba ka zai iya shiga cikin wannan fushin da manzo Allah yi wattiba'an li amri dan bin umarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma nusika hadha fi hayati wala ba'd ibnu qayyim yake cewa na rantsi da Allah wannan hukuncin na aikin hajjin tamattu ne cewa aikin hajjin da Allah yake so a yi wallahi ba a soke shi ba a rayuwar manzon Allah balantana a bayan shi wala sah harfun wahidun yu'aridu yace na rantsi da Allah ba a taba samun wata kalma kwaya ɗaya da tazo ingantacciyar ta saba wannan ba wala khassa bihi ashabahu duna man ba'dahu ko ba sahabbai kadai manzon Allah ya kebance ce su ban da wasun su ba bal yadda abun yake ajrallahu subhanahu ala lisani suraqata an yas'aluhu Allah cikin hikimarsa ya sanya akan harshen su raqatu dan malik ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi cewa hal zalika mukhtassun bihin. wannan na sahabbai ne kadai su zamanin su fa ajaba bi anna zalika ka'inun li abadin abad ya bada amsa akan cewa wannan zai ci gaba da wanzuwa har abadan abidina na nadri mun kai miki tamu mu san abin da ya faru ma ma nuqaddimu ala hadhihi al ahadith me abin da za a ce a gabata a kan wannan hadisan mu musan wani abu da ke sama da hadisan nan ba yana gugar zana ne ga malai masu cewa ayi kirani ayi ifradi yace ba mu san abin da za mu daura ya fi karfin hadisan nan wa hadha al da al-mu'akkad alladhi ghadaba rasulullah ba mu sa abin da za mu daura ya rinjayi wannan umarnin mai karfi wanda manzo Allah ya fushi saboda ana wasa ana ainihin eh, mishi sa kai na kashi ba alaman khalafahu manzo Allah ya fushi ga wanda ya saba wannan umarnin ba mu sai bai a ce kawai yanzu wai wai mu bi wani abu daban wanda ba shi ba walillahi darul imami ahmad uh, uh, darul imami ahmad rahimahullahu yace alherin Allah ya kai ga al-imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal al-shaybani imamu ahli sunnati wal jamaa rahimahullah il yaqulu li salama ibn shabib yayin da al-imamu ahmad yake fadan kalma ga wani mutum mai suna salama ibn shabib al-masma'i annai naisaburi wannan fiqa ne min ar-ruwat yana da hadisai a cikin littafin ah, muslim da asnul arba'a ah, ya rasu ah, hijjata shekara 240 da wani abu wannan dalibi na imamu ahmad wa qad qala yace da imamu ahmad ya aba abdullah Allah shiga fata mala kullu amrika indi hasan illa khallatan wahida duk al'amarinka ne yana burge ni ina sanya da kake al'amuranka malamin sunna kaza kaza abu ɗaya ne kawai ni wallahi mun ba game da <laughs> to dama duk mutum zaka samu abin da baka ba game da shi duk mutum da zaka dauki wannan da ka zauna lafiya cewa babu wani mutum a duniyan nan da zai mai da kake so ɗari bisa ɗari sawa'un babanka ne ɗanka ne matakka ne mijinke kishiya ce kanwa ce sirika ce mata uba surika ce ainihin uwar miji ko surika matar ɗa ko ka a ofis ko ka a kasuwa ko ɗan riko maraya da ka rike shi ka mushi komai kana takama kai mai abinda uban shi bai mushi ba ko ko wanda ka yi an shi kalmar shahada a hannunka ya musulunta a hannunka kai ne ka shigo da shi ma musulunci gaba ɗaya ma misali ka arewa alfarma dai kenan ku in za ku rayu sai ka samu wani abu wanda bai maka ba gaba ne kawai ka san wannan saboda haka Allah ya tsara mu yan adam Allah bai mana isma ba in ba annaba ba kaje ka a cikin littafin majmul fatawa ina jin ba na manta mujalladi na 28 ko da hudu a tsakankanin nan ibnu taymiya ya amsa wasu tambayoyi da wasu bayanai akan ire-iren wannan inda yake magana akan haɗin kan al'umma da zama lafiya da kuma yadda al'umma za ta gyaru yake magana akan malamai su ji tsoron Allah kar su mai da addinin musulunci zama kamar ƙungiyoyi kowa ya ware ɗalibai ya ce kar su hulɗa da sauran malaman addini a haɗa musulmai faɗa a haɗa ƙungiyoyi ya yi ta maganganu wanda za ka ga su ne rayuwa rayuwar kuma yanzu da kulle asar to anan shi ne yake magana a kan cewa ya Allah bai yi mutane dama fa waɗansu maka yadda kake so yanzu Allah ya ta magana a a ayi haƙuri ayi haƙuri ayi haƙuri wanzu Allah aka ce ausin ce isbir la tagadab an ko la gadab la gadab la tagadab kar kai fushi akan kome mala albani na umar gayi Allah gafarta mishi yana faɗa wata kalma cewa duk hukuncin da ka yanke cikin fushi to a san da kake yankewa ka fara tunanin yaya za ka yi idan nadama ta zo don wajibi sai ta zo ko da hukuncin daidai ne sai ka yi nadama cewa yadda kai reacting ba haka ya kamata to da za yi mallaka zuciya ka san da kai fushi ka bari tukuna sai ka huce sai ka yi hukunci shi sa alkali in yi hukunci a cikin fushi ba a karba za a tunkuɗe Abinda ya kamace shi ma in yi fushi kawai ya ce to na yi ajo ne wannan sulhun ko wannan hukuncin a tashi to kuma fushin ɗabi'a ce kowa da irin nashi kafasitin kunci ko faɗin ƙirjinsa sanda ya fushi da irin abin da yake sai dai kawai kokari ya zama shari'a tana sarrafa ka na ladina ta kau idan masahum ta'ifun mina shaitani ta zakkau. wannan masahum ta'ifun ɗin malamai suka ce akwai fushi a ce. akwai niyyar saɓo akwai masu na shaidan da yake wa mutum akwai waswasi bisa daga cikin abinda idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani wato zamiya ta goge su daga shaytan sai su maza su fadaku to fadakan nan shine idan wajen idan wajen fushi ne sai ka zama daga cikin wal kazimin al-ghayb sai ka malaka rinsi sai ka tana to ai an manza Allah ma laifi ma ya hakura ai an yi na ma ya hakura kuma kai fushin ma to me ya amfanin sa kai dai kokari ka ba kanka haƙuri kai kokari ka kusanto kanka ladan da ke cikin haƙuri sai ka gintse in sabo ne sai kai maza ka tana Allah sai ka bari idan wasu wasu ne sai ka maza sai ka isti'aza shine tazakkaru fa idahum mubsiruna sai dawo cikin hayyacin su in ka lura din mai fushi baya cikin hayyacin shi psychologist suna cewa me yasa suna magana akan me yasa idan mutum ya fushi yake daga murya zai magana yadda ya saba me yasa suka ce saboda akwai wani abu da yake cewa psychological distance yana karuwa tsakaninka da mutane mutumin da ke kusa da kai idan kai fushi to yanzu nisan da ke tsakankaninku zai zama kamar nisan wanda ke nan ne zuwa karshen ginin nan sai ga kamar baya nan kusa za ka mishi magana sai kai kara a tsammanin ka ba zai ji ba sai kai kara wannan shi sa idan mun yi fushi muke ihu <laughs> ji psychologist ne ba ilimin sunna bane ko ba haka ba ilimi ne ta jirba wallahu alam daidai ne ko ba daidai ba amma dai kowa ya gwada da kai shi eh in kai fushi a dinga rage fushi jama'a ba da wani amfani sam sam Allah ya tsare mu to yace to kaga haka muke yin wannan abu sai a ce ai shi malam wannan duk kaza kaza amma dai kaza amma dai da bi dace ne kaza to wannan kazan kai zama dalilin da zaka sa duk duk ka bata alkhairansa a sai zama wannan shine wato ragowa ko na ƙasar da Allah ya ɗaura masa shi ma wanda kai ma ka dubu kanka hala ka fi shi matsaloli ma ka fi shi matsaloli kuma yana daga cikin wato kan gado da tunani ya zama matsalolinka su hana ka ganin na wani talaucin da kake ciki kai ya baka ga cewa wani ma talaka ne ka fara tunanin ya za ka fita daga naka saban da kake ciki kai ya hana kai sa ka ya hana ka ganin cewa wani ma mai sabo ne kuskuren da kake ciki ko ganganci ko kasala ko rashin sanin ya kamata da kake wa kanka ya hana ka ganin nauni yi kokari ka gyara naka tukunna amma kaga shi kuwa yadda Alina Mange yake faɗa duk da laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne to haka muke shi laifi tudu ne naka zaka tattara sai ka hau kanshi sai ka leka na wani <laughs> Allah shi kyauta wannan malami salamatu bin shabibin ya ce da al'imamu ahmad abu ɗaya ne alagata malam da kake wanda bana su ƙala wa mahiya bai fushi ba ya ce menene abin da nake wanda ba ka son shi ƙala ta ƙulu bi faskal hajji ilal umar fatawar wadda kake bayarwa cewa idan mutum ya yi niyyar kirani ya canza shi zuwa umara wallahi shine abin da kake wanda bana su? kaga yanzu anan imam ahmad ya fi shi gaskiya to wannan ya kamata ka dauka so da dama abin da kake gani mutum yake yi baka so kai ne baka da gaskiya ba dole ne ya zama da gaske ne kai ka fi shi gaskiya ba wani lokacin kai ne ka dauki wani hukunci ko wani ra'ayi ka hukunta shi sai kuma ka hukunta duk wanda yake aka san shi cewa bai da gaskiya ne ta yiwa shi wancan da kake ba bai ma san wannan matsala ba ma ba abokin hamayya ka bane akan ta gaba ɗaya hala amma sai ka hukunta tunda baka ji ya faɗi irin ta ba to yana ɗayan ne kaga wannan dariƙa bushi you are either with us or against us da ya ce algafata malam ni ba na son fata wadda kake bayarwa cewa a canza aikin hajji zuwa umara faƙala ya salama ma muhammad ya ce kai saurara ka ji kuntu ara zalika aqalan ni kuma ina ganin wannan shine abin da yafi mai da ni mai hankali eh kuntu ara laka aqalan eh kuntu ara laka aqalan da ina tsammanin kana da hankali ma'ana yanzu ba na ga ka da matsala kenan ku. indi fi zalika ahada ashara hadithan sihahan ni da nake da hadisai guda goma sha ɗaya akan wannan matsala daga manzo Allah an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah atruku hali qaulika mutum ne sai ce maka ni wallahi abinda bana so kai zama hutunan da kuke ni duk abinda kuke ni bana bai min wata matsala cewa da kuke Allah yana sama ne kadai ni ban su ni shine da an faɗa sai na ji hankalina ya tashi to sai a bari saboda ra'ayin shi ai mutane suna irin wannan ai yan izala ba ku da matsala amma dai ku zai kafarta musulmai kawai ku ce kowa bai iya ba sai ku <laughs> sai ya duba wani abu da kuke ganin shi jigo addinin ku sai ya ce ba daidai bane go <laughs> hatta dan shi ala zaka ce mishi na yadda da duk abin da kake amma ka ba zagin sahabbai ba zai yadda ba saboda wannan jigo ne a batar da yake ciki imam ahmad yake ce mishi kuntu ara laka aqala da ina tsammanin kana da hankali ma'ana yanzu ka san sauran kenan tsammani na ya ragu yanzu game da cikar hankalinka ina da hadisai goma sha ɗaya game da wannan sai na bari saboda magana ka wannan na maka nuni zuwa ga cewa malaman salaf ba sa bin ra'ayin mutane bayan yadda a yanzu ake samun malamai ne 'yan jumhuriya masu bai mutane fatawar da mutane suke so su ji musamman in ya zama mutanen masu wadata ne ko manya ne ko sirkai ne ko makusanta ko kuma wasu ɗalibai ne masu zafin kai wanda in baka faɗa abin da suke so za su yi maka tawaye to sai malami ya dinga sensorin yana auna zancen shi yana faɗa musu abin da suke so to wannan ya bayi zuwa ga san zuciya da kai irin wannan karanta gara ka hakura ya zama sai abin da mutane suke so ka za ga musu abin da ake so malami kai ma kanka ba abin da kake so zaka faɗa ba a abin da shari'a take so shi zaka faɗa kai ma kanka ba goyen bayan wanda zaka yi ba a shari'a ko zaka goyi baya ba wai faɗa ne irin na kabilanci ko irin na yan tauri ba idan ka zo ga ana yi kawai waye da angoku kawai shi zaka bi a a musulunci waye mai gaskiya kawai shi ake ina fata mun gane da haka ba daidai bane idan kana karantawa ko wani abu ko da ba a hanan kana kantar da mata islamiya dole mata suna da irin wannan ɗabi'a za su maka za su baka ya kuma ka aura ya ka iya sun zama su da kanka wata za ta sai maka ragon suna wanda ta kawo maka atamfa ta mai yanka dinkin sallah wata yanzu inda azumin nan ya kusa ga kwandon kwai da da na taliya da na wane ne ko kaga ihsani ne wannan kuma kana iya karba kayi godiya ka musu addu'a to an zo karatu kaka canza sai gelan nan da yake sakawa yake yana babu kyau kawai Allah ya zika mala albani haka yaje habila ya ga masu su Maryam Abacha cewa ku na gaisawa da maza ba kyau kawai shikenan yi eh, malamai su shabuwa wurin ba taba gaya musu ba ce hajiya yi eh, ku na gaisawa da maza za ku shiga wuta ba kyau ranke daɗe. cikin ba sai ka yi uh, zafin kai ko ko alama kai dan ta'adda bane kawai a natse kana yi ma kana murmushi shi hajiya wannan abin fa babu kyau ba manzo Allah ya hana kuma wallahi wuta zai kai kuma ku bari ba sai ka dan yi dariya shikenan ko kuma ka zo da hadisan ka rubuta su dama a takarda ko ka fasara zuwa turanci sai ka raba musu na fata mun gane yawa idan ka zo ka samu mutane a haka sai ka gaya musu kawai kaza ne babu kyau ku bari hatta shi kanshi manzo Allah ya faɗi karatukan da shi ma fa basu mai dadi ba a matsayin shi dan adam Qur'ani ya bada labari game da misali mas'alar Zaidu da auren Zainaba game da mas'alar ainihin wannan ah, makawan nan Ibn Ummi Maktumin da sauransu ah, Allah ya zarge shi Allah ya faɗi abin da ba haka manzo Allah ya so abin a bisa ra'ayin shi dan adam ba haka ya so ayi ba aisha take cewa da zai ya koyi wani abu da ya koyi waɗannan bai koyi ba to kar mu dinga samun kanmu a yanayin wanda zamu ce to eh dama dai akwai akwai akwai hilafa to da kaji malin ya fara faɗan haka fa alam annahu shaytanu yes haka ibnu ibnu taymiya ya faɗa to an kaji mutum ana ce mishi ga sunna yana cewa ah, a dai kawo mana ra'ayi ko kaza ce to wannan ko dai shaytani ne ko kuma akwai shaytanin aljani akan shi inji ibnu inji zabi kai yace a kama shi a bugi goshin shi akwai aljani akan shi ko kuma shi kai shaɗani malai ci gaba da cewa wafi sunani an albara ibn adibin anna aliyar radiyallahu anhu lamma qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min alyamani adraka fatimata wa qad labith sad thiyabaha thiyaban mun ji cewa sayyidina ali shi baya madina aka taho yana kasar yaman to daga can da ya taho yace ya taho da irin haramin manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa makka sai ya gama shi aisha ɗiyar manzon Allah radiyallahu anha sai ganta ta cire kayan aikin haji ta sa kayan gida masu rinannu kamar ka ce kamfala misali an rina kayan an musu rini ta saka su ta ci gayu a cikin makka a kwanakin aikin haji kwanakin zulhijja wa nadahatil baita bi nuduhin hata sa turare a ɗakin ta saka turare irin ɗakin amarya wanda za ta tari mijinta ba ko ga yanan ya iso faƙala ma baluki yace me kuma haka faqala tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fahallu ai manzo Allah ne ya ce ai haka shikenan hujja ta kare a wata ruwaya take ce mishi ni abi babana ne ya ce babanta manzo Allah ne sai ya wuce gun manzo Allah ya ce kai kace yakka tayi kaza ce in nace tayi ce saboda mene saboda ni nace yi kaza kai ya kake yace ni na ce ne irin har ka ne to sai ka zauna irin yadda na zauna sai ranar goma ga wata قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل an yazida an mujahidin qala qala ibn abdul qala ibn zubair afridul hajja wada'u qawla amakum hadha mane mutum ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya ruwaito daga ainihin muhammad ibn fudail daga yazidu shine wancan da muka ambata yazid ibn abi ziyad al-hashimi al-kufi wanda aka ce yana da rauni dan kankani dan ya saduqun ne kuma ya samu ikhtilati a karkai malamai su yi maganganu ta yawa akan shi akan ainihin riwaya ta hadisin shi da inganci ko rashin inganci ah, kuma dama ɗin shi'a ne ya tashayya mutumin ƙasar kufa ne yana da hadisai a cikin muslim da alkutubul arba'a da cikin bukhari mu'allakan ah, ya rasu a hijira da shekara ɗari da talatin da ainihin wato shidda da wannan mutum ya ce daga mujahid daga abdullahi Dan zubair abdullahi ɗan zubair yake cewa afridul hajja kai jama'a kowa ya dinga yin ifradi wada'u qawla amakum haza ku kyala magana wannan makahon wa kenan ibnu abbas da ibnu abbas yake gashi fa qala Abdullahi ibnu abbas innal ladhi a'amallahu qalbahu la anta kai dai kai ne makahon zuci ya mai da martani kenan nan take <laughs> eh inna fa inna la ta'mal absaru kenan ko walakin ta'mal qulubi lati fi sudur ibnu abbas da Abdullahi dan zubair sun zauna a kasar makka tare lokacin ibn zubair ya gudo ya zo ya kafa gwamnati a kasar makka har zuwa rigingimun da aka yi na kashe shi da sauransu to ibn abbas bai goyi bayan wannan sarautar ya daga cikin dalilin musajalasu ibn abbas bai goyi baya ba musan wannan kuma a matsayin shi na za'im a lokacin na banu hashim goyon bayan shi zai bayi zuwa ga samun tattaruwan mabiya ne da bai goyi baya ba sai suka ki goyon bayan su ma to wannan ya ba ibn zubair haushi da aka ga ibn zubair yana yawan mu'arada da ra'ayin ibnu abbas akan wannan mas'ala akan mas'alar kaga anan shine bai da gaskiya shi ibnu zubair sai kuma a mas'alar mutu'a anan kuma yana da gaskiya an ka karanta